Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kowa yana lafiya barkanmu da wannan rana mai albarka Allah ya sa mu dace to gani a shagona Kairat Plaza 2 shop number 88 Cadmus collection da Allah ina ita customers da Allah za a mana ciniki san yanzu damuna ne ciniki ne ya dan ja baya sai kuna zuwa kuna dan mana ciniki bari haska muku ga shagon yadda yake ga shagon yadda yake kuna gani kuna gani yadda shagon yake ko to san muna da kayan yara masu kyau kyau masu kyau da haka ku zo ku siya da allah zo ku yi mana ciniki kusan abubuwan yanzu sai a hankali da fatan kowa yana lafiya ina wa kowa fatan alkhairi allah ya sa mu dace allah ya kara mana lafiya Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya Allah ya sa mu dace kuna gani sosai ko Yawa, ina son ɗan matsa ne saboda ku ga yadda shagon yake da haka ina gayyatar kowa da kowa ya zo ya man ciniki Allah ya sa mu dace Allah ya kama mana kasuwa mai albarka Allah ya ba mu yadda za mu yi Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya uwan musulmi da suka mutu a ya ubangiji ka sa su cika da imani ta mu ta zo Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu kyakkyawan karshe mu cika da imani muna jiran ku sai kun zo kuna zuwa Kairat Plaza 2 shop number 8 it's cut mus collection yana nan daga kasa ba sai kun hau sama ba ba sai kun hau sama ba yana nan daga kasa kuna zuwa za ku hango shagon sai ku shigo Allah ya kama da sauƙin rayuwa Should go